Amanar so, amanar so, amanar so. alhamdulillah sai Allah masha Allah wato duk wanda Allah ya ba ikon har yi addu'a ya mika al'amuransa ga Allah to insha Allah Allah zai karɓa masa shi yasa tunda Allah ubangiji ya sa muka mallaki hankali muka san su wane ne mu muke tewa bayan mu addu'a tun da ne wayo na san kaina kullum addu'a ta ita ce rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayni waj'alna lil muttaqina imama rabbana waj'alna muslimaina laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina wa nasukana wa tub alaina innaka antat tawwab rahim alhamdulillahi Allah ya amsa mana yanzu baba irin wannan gida haka kai na yi farin ciki Allah ya albarka amin ya rabbal alamin Amin Umma. Umma fata na kenan wannan ya zamanto shine abin da zai share miki damuwa da take damin ki. Gashi Allah ya sa an kammala ginin gida kuma gashi Allah ya kama kin gani. Burina in ci gaba da kasancewa tare da ke shi sa kika ga ga ɓangaren ki ganawa a kusa. Abu na biyu da nake so mai magana da ke Umma to Allah ina so ki hakuri game da abin da ya faru. Tambaya da muka yi Zulaiha ina ganin kamar tambayar ta yi mata girma. zai yi wahala kamar zulaiha ta iya bamu labarin rayuwarta gabaki ɗaya. a ce an samu labarin cikakke ba tare da an samu tasgaro ba shekarunta sun yi kaɗan da ta iya bada abin da muke nema ina ganin ba ita ce kamar ta bamu wannan labarin ba sai dai ko iyayenta na san dai ranki ne ya ɓaci wata da shi sa ni ma kuma ganin ranki ya ɓaci shi sa ne mata abin da ne mata kin ga gashi ta ruɗe ta kasa ba da abin da ake nema ta shiga damuwa kin ga kuma umman mata da za mu samu mata da farin cikin da ta rasa a rayuwarta to idan wannan dalilin yasa dan ta yi laifi kuma ya zama na mun juya baya kin ga ba mu cika alƙawari ba kenan na san kuma ba za ki so hakan ta ci gaba da kasancewa ina nema mata afuwa haka ne baba ka gane ne a lokacin nan raina ne bala'in ɓaci haka ne hankali na ba karamin tashi ba ka san halin dan uwanka wane ne shi yasa ba zai yiwu in gansu da ita da shi a kadaice in samu kwanciyar hankali ba gaskiya ne kuma sannan maganganun da naji suna yi sun dan ta min da hankali gaskiya abin da ya bata min rai kenan ba komai umma ina ganin ai musu kyakkyawan zato na san insha Allah addu'ar da kike yi za ta sai ta zaidu kuma bi iznillahi ba za a sake kwata abin da aka yi a baya ba kuma yanzu akwai kulawar ki sosai tunda kin ga kuna guri daya kuma wannan abin shine na farko wataƙila yunƙuri ne aka gani kuma ba a tabbatar da kuma menene ba na gamsu da tarbiyyarta kuma shi kansa na yadda cewa ƙanina ba irin na baya bane Allah ya sa haka Allah ya shirya mana su baki ɗaya insha Allah ba za a samu matsala ba bi'iznillah amin umma bari in ɗauko miki ruwa ki fara sha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 me yake faruwa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 kuma insha Allah zan rage duk abubuwan da nake yi ko da a ce lokacin da na tashi zuwa gurin ki ne hmm. ni kuma zan so a ce tsoron Allah ne ya sa ka daina ba wai dan zaka zo gona za ka daina ba karki da muzu insha Allah zan daina kin san ba a iya rabuwa da wannan harka ta mu ta shaye-shaye lokaci guda dole sai a hankali ni kuma insha Allah zan ci gaba maka adda har Allah ya kai mu wannan lokacin in dai haka ne daga yanzu da nake miki magana zuriyat na yi miki alkawari zan daina duk wani shashanci da shirme da nake a rayuwata insha Allah lafiya ne wai yake faruwa ne karɓi mana ba zan sha ba domin muddin na sha wannan sigarin wallahi tamkar na saba alƙawarin da na ɗauko wa zulaiha ne sigarin kawai sigarin kawai to wai ka ɗauka yanzu akwai mace mai alƙawari da akan wata mace za ka zubar da duk makaman da ka ɗauka wallahi ka bani kunya wallahi wai kai ka ɗauka amma tun yanzu akwai mai amana babu ita ya isa ya isa virus ka ga faɗan wannan magana kar ka sake ka kara faɗan magana akan zulihat idan mata ba su da tabbas zulihat tana da tabbas idan dukkan matan duniya ba su da amana zulihat tana da amana idan dukkan matan duniya za su tafi su tafi da masoyansu wallahi zulihat ba za ta taɓa tafiya ta banni ba ni na sani kuma ina so ka sa a ranka zulihat ta riƙe amanar su kuma ni ma zaidu na riƙe amanar su na ga alama ka tafa ita kuma ita ma ta tafi a kai, to na ga alamar kuma ka iya barin kowa to mu kafin ka rabu da mu wanda mu mu rabu da kai sai me kuma da kanka za ka zo ka neme mu sai me idan zan rayu da Zulaihat wallahi ba na buƙatar rayuwa da kowa a duniya ku ban da ganin sai Zulaihat mu rayu haka ka je Ba na son ganin ka Zulaihat ke ce bugun numfashi na ke ce ruhi na Zulaihat don Allah ka kira da ni wallahi na tabbata idan babu ki ba zan taɓa rayuwa mai daɗi a duniyan nan ba mai roɗe mai zane amanar zo da ka ɗauka ko ba za ka furta ba iso ba a boye shi a yi furci ba a ƙi nuni ba amanar so amanar so Masha Allah, Alhamdulillah. Baba, kai, ba zan gaza ba a koda yaushe wajen miƙa godiyata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani kai. Allah ya maka albarka. wato ka haifu Allah ya ji kan alhaji shi yasa bahaushe ya ce haifi kaga kamar ka alhaji ya rasu ya bar baya baya kuma gata tana ta albarka Allah ya ji kan alhaji Allah ya gafarta masa amin umma umma wannan abin aiki ne na wajibi babu wanda zai same ki a matsayin uwa ya kasa yin abin da nake umma kullum ni ma na karewa Allah godiya da Allah ya bani ke ya sa na tashi na rayu a hannunki wannan ba karamar nasara ba ce a gare ni kuma yana daga cikin abin da yake ƙara bunƙasa ni na gode miki kuma Allah ya saka miki da alkhairi kullum bani da buri illa iyaka na ga cewa na ci gaba da faranta mahaifiyata tare, daga na hakar shi rayuwata wato baba na jima ban ga wanda ya riƙe amanar su kamar ka ba alhamdulillah wata tambaya da nake so in yi maka wa har yanzu ya kake jin ɗan uwan nan naka ma'ana zaidu a cikin zuciyarka abin da yasa ne maka wannan tambayar saboda kai ko da yaushe burinka ka ga ka inganta rayuwarsa ka ga ya zama mutum amma shi kullun saba maka yake shi kullun tunaninsa ba ka son shi shi kullun tunaninsa ka takura masa kamar cutar da shi kake yi kaga kuwa dinda mutum ajizi ne za ka iya ɗan jin wani abu a cikin zuciyarka game da shi umma duk sanda ya mun fi ƙara sansa nake saboda ina jin tausayinsa kuma tausayi yana kusa da soyayya na san cewa bai san waye ne ba shi sa yake haka gani yake da abin da nake masa kamar takurawa ce kullum buri na Allah subhanahu wata'ala ya gane da shi ya fahimci waye ni kuma ya so ni irin yadda nake sansa sa da haka wannan babu komai kuma zan ƙara tabbatar miki da cewa ina son zaidu matuƙa da gaske <laughs> ba kome kuma akwai kayan na ɗinka miki sababbi suna cikin gidan nan ki wanka yanzu tukunna ki saka kayan ki, tunda na san ki gidan sa a tamba in yaso sai mai wata magana sabon gida sababbin kaya kai Allah ya inganta Allah ya ƙara buɗe ba zan gaza wajen miƙa godiyata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani kai ba Allah ya albarka kai ah, sannu malam Yawwa, da Allah malam tambaya nake. To ba sai ka tambayi malamai kuma ka tambaye ni? Ya hakuri dan Allah ba irin wannan tambayar ba. Eh, ni ba ko ne wallahi da ƙauye na su. Kuma na to ne neman wani bawan Allah. An ce in na shigo birni wane ne na tambaye shi in Allah da za a kai na har gidansa. <laughs> Kai banda abinka duk mutanen da suka cin garin nan ka tsallake suka zo ka same ni ka ce za ka tambaye ni? Ba haka nake nufi ba. Kawai dai Allah ne kai ya fara haɗa da shi. dan Allah ka taimaka ka taimake ni wallahi ban san kowa ba to gidan wa kake nema eh, sunan yawa alad wai wani wai ko alhaji rabi ali me katifa ko ko alhaji rabi ka ga malam alad rabi ali ne mai katifa kuma tuntuni ma irin da mutuwa wannan sai dai akwai ɗansa alhaji ali to to ina jin dan ne dan ne shine ma shine ai shine ma shine in Allah yadda <laughs> to shi kake nema kuma ka zo kana ta wani tambayoyi ka kaga wannan gidan ne ma barin ga ma wannan katon gidan eh. na sani eh to dan Allah malam a ciki yake kwana yanzu kai a dakikancin ka kawai wannan gurin kana ganin shaguna a ciki kawai ka ce mutum zai kwana a ciki ofis sa ma a ciki ka to yanzu duk wannan katon gurin to malam dan Allah ya za ka haɗa da shi kai za ka shiga da kanka ne amma in tafiya kawai zan yi to nagode nagode in dai na je dai zan same shi nagode nagode nagode ai hakan ma ka biya ni ai ka gama min komai wallahi ni ka gama da ni ai tunda na zo nan kai da ruke nan kan Bala ai shiga ya kamata in ina yini lafiya lau na gajiya aiki masha Allah kenan Allah sarki ƙawata Jauro ita kwanta yi dacen masoyi wanda ya rike mata amanar su laure kenan ai ke ma kin ni ina na yi dacen masoyi ina ku abokinka to abokina dai kin san inda yake yana birni ni ma birnin zan tafi birni Amma me zaki a birni? Eh na samu aiki ne, zan je nima na fara. Aiki? Wani irin aiki? Wallahi babana ne ya samo min aiki. A wani gida a Kano ana cewa gidan Alrabi'a Ali Mai Katifa. Alhaji Alrabi'u Ali Mai Katifa? Ni kwa a ina nake jin sunan nan? Alhaji Ali Rabi'u Ali Mai Katifa. to yayi amma dai da fatan ba irin na ƙawarki zaki ba ki je birni ke ma ki zaman ki a'a ni idan na je da zarar na samu abin da nake so zan dawo to Allah ya taimaka amin amin na gode Alhaji Ali Rabiu Ali mai katifa alhaji ali rabi'u ali mai katifa amanar so amanar so akan damka ga wanda ya laminta rayuwa danginta. Aiki ya yi kyau. ka duba ka gani sai karashe wannan ubangiji allah ya ka sanyin waje amin ya rabbal alamin umma wannan bangaren zai ne na sani halak malak kuma a plaza ta akwai kanti wanda shi ma na ware nasa ne duk abin da ake ciniki ana tara abin a asusu duk lokacin da Allah ya sa shi ya saitu ya zama mutum kamar kowa ya daina wannan halayyar da yake to kudadensa suna nan shi suke jira haka zalika wannan gurin so ne kidiran da Allah ya sa shi ya zaɓi matar da zai aura to a nan za su tare da ita na bar shi haka ne babu fenti ina so lokacin da yake son zai zauna shi zai zaɓi kalar tiles ɗin da yake so a saka masa da irin kalar fenti da dukkanin abin da yake so a ƙawata gidan da shi don kada na yi ya zamanto ba shi da zaɓi nasa wannan dan ki tabbatar da cewa ina ƙaunar dan uwana ina matuƙar san sa kuma ina masa tanadi kullum fata na Allah ya shiryar da shi ko sai Allah Allahu akbar wato abubuwan da kake yi lalle wannan ya tabbatar da cewa Alhaji bai rasu ba Alhaji ya fa kuni saboda duk halayen Alhaji gaba ɗaya ranka ta kaf na kyautatawarsa da jin kansa da tausayinsa da taimakonsa ga al'umma da taimakonsa ga 'yan uwansa ba abin da ka bari mai suna malam ba abin da zan ce da ka sai dai Allah ya maka albarka amin umma ubangiji Allah ya sa abu haka to amma kuma ni wani hanzari ba gudu ba wannan abin ne har tsoro yake bani yanzu ka ɗauki ɗan uwanka ka kyautata masa ka yi masa muhalli kana burin ka ga ka alkinta shi ya zama cikakken mutum har zance kake idan ya samo matar da zai aura to wai kai yanzu ne a wannan yanayi menene matsayinka kai ya kamata a ce tuntuni ka wuce wannan gurin har yanzu ni ban ji wani abu daga gare ka ba na game da magana aure kai ne gaba da zaidu kai ya kamata a ce tuni ka wuce wannan maganar sai dai wani zancen ba wannan ba amma kai har yanzu a ka, baka halarto min da zancen ga wacce zaka aura ina ta san in magana na dai zuba maka ido a gaskiyar magana ina son in ji me yake faruwa ne umma tabbas ina son ya aure kuma akwai mata guda uku wanda ne tunanin aure a kansu to amma wasu dalilai suka sanya kawai dai kika ga abin ya zo haka ta farko akwai sakatariya ta amina na lura da cewa tana sona kuma ita bazawara ce to amma abin da ya jinkirta ya sa nake ganin kamar ba zan karɓe ta ba saboda a sanadi na mijinta ya sake ta daren da na aure ta mijinta zai ji cewa kamar dama abin da yake zargi haka ne da gayya aka yi masa haka zai ga kamar na fi karfinsa ne amma tabbas biyo bayan abubuwan da suka rika faruwa ni da ita na ji nima ta shiga raina amma dole na hakura ta biyu kanwar abokina ce gani ɗaya ne mata na ji cewar ina santa to amma yanayin yanda na ga nan da nan ita ta ci gaba da bibiyata hakan yasa na bi diddigi na gane cewa ba ni take so ba ta gane cewa ina da dukiya ne idan na aure ta ba zan samu nutsuwa ba ta uku wadda na fi so a cikinsu gabaki ɗaya na gudun bayyana mata abin da yake zuciyata saboda ina tsoron kar ta yi zaton cewa na tura buƙatar soyayyarta ne ko ku aurenta saboda watakila wani ƙanƙanin abu da na taɓa mata na alkhairi ina gudun kar ta yi zaton cewa na yi haka ne don ta saka min da abin da na taɓa mata a rayuwa wannan dalilin yasa shi ma kawai na bar abin a zuciyata na kasa ambata haba babana ai duk zuciya in dai ba zuciyar butul ba in ba zuciyar shashasha ba duk zuciya tana ƙaunar mai kyautata mata wace ce wannan da haka ke gudun kakkai fito mata da magana kana santa ta ta ce wai ko wani biyan bashi akan abubuwan da kai mata na alheri ai ko wace ce na san za ta maraba da kai idan ka bujiro mata da magana aure gaya mun wace ce wannan umma yarkici zulaiha tsira tukwici ne mai rode rode mai zane amanar zo da ka ikon Allah Zulaiha? Zulaiha dai da muke magana kai. To wannan abu ne mai sauki. Baba na ko ni da kaina ai zan kira yarinyar nan in zauna da ita in kora mata wannan jawabin. Ni abu ne mai sauki a wajena. Abin da nake so? alhamdulillah Shikenan kaga tuwo na maina. Ina wannan yarinya za ta ki wannan bayani. ai za ta yi maraba da shi ne na tabbatar ina kyautata zato ba za ta ki wannan yin namu ba lokuta da dama in na yi yunkuri sai zuciyata da dan kwafe ni na dade ina ta tana haka na kasa ganewa so ne ko ba so bane har kuma na zo na tabbatar da hakan kuma ina gudun kada in ambata mata mutunci na zai zubi a idanta to Assalamu alaikum. Na'am? Subhanallahi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina zuwa, ina zuwa, bari za mu magana. Uma me faru? Zaidu ne. Me ya mu dan uwana? Ya je gida sama ko ƙasa ya nemi Zulaiha ya rasa.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 ka tsaya mana magana nake son me ne, ko baiwar Allah ni ina da uzuri fita zan yi assalamu alaikum amarya ya kai naga angon naki ya fita a fasaci ki dai bari wallahi in ga miki tun da na zo cikin gidan nan ga baki dai al'amura sun tuwa kwata-kwata Allah ya kyauta kowa ya kwana lafiya shi ya so Babu shakka kowa ya kwana lafiya shi ya so mata gana ku tanadin daga kamfanin BF Suma ku yi amfani da sinadarin Feminagy Femi Kiya da sabulin Anatic su ne za su wanke fatar ku ta tasba tare da kun shafa komai ba kana ya wanko muku dukkanin dattin da ke kawo matsala yayin al'ada ko kuwa bayan haihuwa. Dan karin bayani garzaya ofishin BF Suma da ke lamba bakwai Khadija House ko a lambar waya sifili takwas sifili biyu uku sifili hudu biyar bakwai tara tara ko sifili takwas sifili tara shida takwas biyu bakwai ɗaya ɗaya BF Su namu ba irin nasu bane. Assalamu alaikum.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 a www.bfsumakano.com ko a lambar waya sifili takwas sifili biyu uku sifili hudu biyar bakwai tara tara ko sifili takwas sifili tara shida takwas biyu bakwai daya daya bfsu namu ba irin nasu bane